مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بأن يسوى دين المسلمين الله سبحانه وتعالى لإيكم صادق الدرا والساه gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ita ce ranar litinin inda yau muna 24 ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku Allah ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka na yamai kwatan mulki ta jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowace rana kuma tafsiri yana gudana ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatus sunna assasa marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya allah ta'ala ka ji malam ka gafarta masa da malaminsa na tauhidi a sheikh abubakar mahmudu guni muna addu'a ga malaman sunna waɗanda sun kai saran daji a waɗannan ƙasashe biladu tukuro mujaddadi sheikh usman ɗan fodiyo da shakikin malam abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo allah ta'ala ka ji kansu da rama baki ɗaya khalifan malam na farko fadilatu sheikh muhammad sani a yajingir da mataimakansa bangaren gudanarwa agaji tun daga ƙasa har zuwa rasa allah kai musu gudunmuwa jagorori na wannan gari mai albarka na wannan ƙungiya, shugaban majalisar malamai da bangaren gudanarwa da agaji da kwamitin tafsiri da kwamitin wa'azin matasa da na da 'yan agaji da kowa da kowa da mahalarta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai muna gudunmawa baki daya ya hawa musulmai jiya mun kai ƙarshen sura ta 27 yau za mu shiga sabon sura ita ce sura ta 28 wadda ake ce da ita suratul qasas wannan suna an ambace ta da wannan suna bi ma'ana an kace mata suratul qasas da ma'ana wadda ke ba da labari na abubuwa sako daga Allah kuma tana ba mu labarin abin da ya shahi annabawan Allah an ambace ta da wannan suna saboda cikinta wannan kalmar ta zo cikin kisa annabi Musa alaihi salam inda Allah ta'ala ke cewa falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin kaga kista annabi Musa kenan tare da shekun kabir shine annabi Shu'aib alaihi salam saboda haka wannan suna har yanzu ya tilgo a cikin magana Abdullahi dan Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa nazala suratul qasas bi makkah wannan sura ta qasas Abdullahi dan Abbas yace an saukar da ita ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana makka kayan hijira ya je madina saboda haka wannan sura mai albarka makiya maka an ka saukar da ita kayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina wa hiya saba'un aw samanu wa samanu na aya wannan sura tana da aya 87 ko ayoyi guda 88 saboda haka ayoyinta kenan sabanin abin da ya shahi qira'at a wata qira'a za su kai aya 87 wata qira'a kuma aya 88 bayan wannan wannan sura tana da kalma 1441 inda take da harafi dubu biyar da harafi ɗari takwas bisa ah, mala ya ce wa maudu'i harrahi bagira abinda take karanta suwa abinda take jagoranta ba da tauhid bayan bayani akan tauhidi ɗayan ta Allah maɗaukakin sarki da bauta bayani wannan sura tana bayani annar rusula cewa lalle manzannin Allah maɗaukakin sarki yukhrijuhum qaumahum mutanensu suna fitar da su min biladihim daga abin da ya shahi garuruwansu ثم يردهم ilaiha a izza كان Allah مدوكين sarki. zai maishe su zuwa ga wannan garin da an ka fitar da su suna buwayu suna masu ƙarfi suna masu jagoranci wa annallaha yahtaruhum min bainin nas kuma Allah ta'ala shi ke zaben annabawa tsakanin mutane lalibinahum ba don wai su ta kuɗi Allah maɗaukakin sarki yake zaben su ba a zaɓe na na Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya ga dama ya yi zaɓe kuma ya zaɓi wanda yake so lokacin da ya ga dama kaga wannan yana daga cikin tauhidi wanda yake mai ƙarfin gani kenan duk wanda ka gani da wani abu farko abin da za ka haraka cikin zuciyarka wannan ba daga cikin bayan Allah da Allah ya ba wannan matsayin to Allah ta'ala shi ya zaɓe ta shi ya bata kaga babu magana wata hasada domin Allah shi ya halitta shi shi ya bashi in ilimi na Allah ya bashi in dukiya ta Allah ya bashi in mulki na Allah ya bashi in kasuwanci na ko da yau kana gana ana shiga shagonsa da ya sau kayanan da na a suwa Allah maɗaukakin sarki shi ya bashi wannan shi ya zaɓe sa da wannan kaga tauhidi ke na ya tsaya cikin zuciyarka ba magana hasada ba wani tunanin cewa shi yana tare da wani buka ko ɗan sihiri domin Allah maɗaukakin sarki shi ne, wanda ke azurta kuma shi ne wanda ke hanawa saboda haka tun da ka gani da gare Allah ya bashi to Allah ya ƙara tabbatar da tauhidi a cikin zukatan to bismillah mala bismillahir rahmanir rahim تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن da suna Allah mai rahama mai jin kai fasimim waɗannan harufa guda uku don ba manta ba sune ake ce da su alhuruful muqatta'a Haruffa waɗanda suke ana karanta su guda guda a haɗe tsa'un a haɗe sinun a haɗe nimun kamar yadda bayani ya gabata waɗannan alhuruful mafafa'a sun maimaitu sun zo a cikin alƙur'ani mai girma wurare daban-daban cikin surori daban-daban har sura 29 za ka samu wani wuri sun zo a hadiya bi ma'ana ɗaya-ɗaya kamar ka ce nun qaf kun ga duk waɗannan haruffa ne guda guda kuma akwai inda zu sun gazu cikin alqur'ani sunaiya za ka same su guda biyu a cikin alqur'ani kamar irin tsoha kaga tsa'un ha'un yasin kaga ya'un sinun hamim kaga ha'un mimun sannan akwai inda za ka same su kulasiya za ka same su harafi uku uku kamar irin alif lam kaga alfun kaga lamun kaga mimun akwai inda za samu alif lam lamun ra'un ku kaga kamar wannan sura kaga qasim kaga harafi guda uku ne akwai inda za ka same su ruba'iya harafi hudu alif lam ra kaga harafi hudu ne alifun lamun mimun ra'un akwai kuma inda za ka same su khumasiya za ka same su harafi biyar كافها يا عين صاد كذا كاف هاء ياء عين صاد كذا هرسيني قلابي سبو لك waɗannan alhuruful muqatta'a duka da kajja ambata duka din harafi na guda goma sha hudu sai dai kana iya samun wannan harafi ya maimaito a wani wuri kamar kaga fa'un kaga ta an ce faha nan ga shi an ce fasimim kaga ta an ce yasin na an ce fasi kaga ga sinu an gane ko duka in za ka lisa su za ka gani haruffa ne guda goma sha hudu ina fata an gane haruffa na guda goma sha hudu amma mai mai da sun kai nan da nan nan da nan a cikin alkur'ani kuma sun mai mai ji saba'in da takwas kaga sura 29 harafi 14 amma sun mai wuri 78 kuma to kun ga waɗannan suna daga cikin sirrun lahi subhanahu wa ta'ala abdullahi dan abbas sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin kowane littafi Allah yana da sa wanda yake banta da shi waɗannan harufa sirrullahi lahi ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ana bar ma Allah madaukakin sarki sanin abin da waɗannan harufa suke kunshe da shi saboda haka malamai da yawa suna kawo fawaid kamar in ka karanta tan suratul baqara ka samu tafsirin al-hafiz ibn kathir ko ka samu irin tafsirin su aisaru tafasir na shek abubakar jabir jazairi suna kawo ne istinbadi na cewa waɗannan haruffa da Allah ta'ala yake amfani da su fi fawatihus suwar bi ma'ana su waɗanga kafuran makka quraish waɗanda ke ganin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne ya kaga wannan alkur'ani shi ya zo da shi to su ma ai larabawa ne irinsa Alƙur'ani an samar da shi ne ya kawwani da ire-iren waɗannan harufa to su ma mana su zo da shi saboda haka rikicewa ce da emuwa ita ce sassame su saboda ne Alƙur'ani ya shiga jikinsu domin ana karantawa in dai za ka tsaya ka nasu ko ba ta da imani za ka yi imani saboda ko kaburi kake an ana karanta kana jan abin na ratsa ka ka yadda ake karanta haruffan mala alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra قاف كاف ها يا عين صاد haka haka jan haruffan ko ba ذلك أنا larabci ana kanta wallahi كوبا daɗi ko ba haka ba to shi Allah ne shi ya san abin da yake nufi a cikin waɗannan haruffa Allah ta'ala ce tilka ayatul kitab Allah ce waɗannan ayoyi wani yanki na na abin da ya shahi littafin Allah al-idafa nan idafar da an ka yi aka yi mudafun da mudafun ilai an ka fi ayatul kitabi ayoyi na da littafi bi ma'anan kenan tilkalin ayatul kitabi waɗannan wani sashi na daga ayoyin littafi shine alqur'ani domin wannan sura ta ƙasar ai ba ita ce alqur'anin ba alqur'ani kenan sai ka hada daga ni daga suratul baqara zuwa suratul na to sai a ce alqur'ani ya kammala gaba ɗaya amma sura kaga wani sashi na na cikin na abin da ya shahi alqur'ani mai girma eh, eh? muka ce daga suratul fatiha zuwa suratul nas ko ba haka ba kaga shine zaka kammala alqur'ani gaba ɗaya amma ita wannan sura kun ga wani sashe na na abin da ya shahiri abin da ya shahi ayoyin alkur'ani mai girma saboda haka shi na nan malai su al bi ma'anan min wannan idafar da aka zo aka ce ayatul kitabi to in za ka bashi ma'ana wajen fassarawa yana da ma'anar wani sashi daga cikin ayoyin littafi Allah ce al-mubin wanda yake mai bayani al-mubhirul haqq min al-batil al-qur'ani yana bayyanar da abin da yake gaskiya daga abin da yake shine banna alkur'ani zai faɗi abu kaza gaskiya alqur'ani zai ce abu kaza ƙarya alqur'ani zai ce abu kaza halal alqur'ani zai ce abu kaza haram kaga ya bayyana da abin da ya shahi gaskiya daga ne daga abin da yake barna to sai Allah ya ce ni نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله تعالى اتي نتلو الله اتي منا كرنتا نقص عليك منا كرنتا ودليك كي النبي صلى الله عليه وسلم كومي كراتو كومي سورارا كراتو من نبأ موسى daga labarin annabi موسى خبر موسى labarin annabi musa alaihi salam wa fir'aun sa'annan kuma da labarin fir'auna bil haqqi da gaskiya ala kaunina mutalabbisi na bisudi kuma lokacin da muke baka wannan labari kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mai karatu ko mai sauraron karatu muna cuɗanya da gaskiya lokacin da muke gaya ma Allah ce li qaumi yu'minuna amma kuma ga mutane waɗanda suke masu imani لأجل سبوا رسول لأنهم المنتفعون به لمن سوني ما سوى أنفاني دا القرآن فألا تارى سامو أنفاني دا القرآن فألا يسيني إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذكر يسبح أبناءه ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين الله تعالى سيئنا فرعون الله سيئنا فرعون وأنهم مزقين كافر الله تعالى يا دوكك مالا يا جرماما تأظم يا جرماما مالا ya yi girman kai fil a cikin ƙasa ardu misra ita ce ƙasar misra daga cikin girman da ya yi da ɗagawa da wuce wuri Allah ce waje ala ahala hashiya girman da agarisa da mulkin da agarisa da sarautar da agarisa da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi domin shi amfani da wannan abin wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sanya ya sanya mutanen ƙasar misira shi'an ya sanya su daban-daban ya raba kawunan ya yi ɗaya-ɗaya da su biyu hirgita su ya kawo musu rikici firaɗal fi hidimaki ya sa su ƙungiya-ƙungiya waje masa hidima wa aghra bainahumul adawata wal baghdha sa'annan ya shishi ta tsakaninsu ya sanya ƙeya da gaba tsakanin mutanen ƙasar misira la Allah ta tafi ka kalmatun dan kalmar su ta zama guda yastabiqu qa'ifatan minhu sa'annan kuma daga cikin aikin sa yana raunanar da wani yanki daga cikin su wahum banu isra'ila su ne banu isra'ila jama'a annabi Musa alaihi salam yuzabbiru abna'ahum kuma ga aikin da yake ya ci gaba yana yanke ƴaƴansu waɗanda suke maza al-mauluduna waɗanda suke ana haihuwarsu su wa yastahi nisa'ahum yana barin ya'ya mata yastabqihim na ahya yana barin surayu li qawli ba'd al-kahanati lahu saboda sashen abin da ya shahi bokaye wani boka ya ce ma fir'auna ya kai ranka ya dade inna mauludan yuladu fi bani isra'ila boka ne sai buga mai kasa ce lalle abin haihuwa za a haifin bari isra'ila ya kunu sababa zawala mulkika zai zama musabbabin lalle wallahi su da mulkin saboda haka sai ka tashi tsaye sai ka tashi tsaye wallahi mun ga cewa akwai wani wanda zai taso cikin wasu son kabila wanda ba ta ba dan shi fir'auna yana bangaren kibtawa ne an gane ko yana bangaren suna su ko isra'ila suna bangaren annabi musa alaihi salam ya to cikin waɗansan za a samu wani zai toshe an sha mulkin to rabu da mai mulki kai malamin bai da tauhidi duk abin da an ka mai in dai abin da za a taɓa mulkin nan na nashi wallahi da rikicewa ɗaya eh zai to kun ga anan wanda labarin da an ka bashi tunda an bashi wannan labari cewa za a yi abin haihuwa kuma shi ne zai zama musabbabin ya da mulkinsa to kun ga wannan yana nuna wata fir'auna mai mulki na ga shi gudan ƙato amma wawa ko ba gaba ga shi gudan babba malam ga mulki ga sojoji ga kowa amma wawan mutum na to in ya kasance haka sai ka ɗora kashe jarare maza to kaga ya nuna ni ya nuna wautarsa saboda bokan ga in gaskiya shi kai na cewa za a yi a da'awa ya kwace mulki to me amfanin kashe shi in ko gaskiya shi kai me amfanin kashe shi kada shi ka nuna ni shi ka nuna wautarsa in ya ya gaggarta abin da bokan da ya kwai to me amfanin kashin ɗaya maza in ko ƙarya suka kuma to ni amfanin kashin su ne kaga dai har yanzu wuta ta bayyana domin aiki na wanda yake na wauta wanda ni wanda babu fa'ida a cikinsa saboda haka imamu suddi daga cikin manyan malaman tafsiri yake cewa a lallai shi abin da ya shafi fir'auna wata rana ya yi kwana ya yi bacci sai ga wata wuta ta taso daga baitul maqdis daga kudus wuta ta taso daga can a wannan lokaci ta taso magarin misra duk inda wani baƙiƙi yake ta kama shi ta gumi ba abin da ya gani kenan a cikin barci a wannan lokaci saboda haka sai aka ba shi labari aka ce to wanga mawalki da kai wani yaro na za a ta zuwa cikin bani isra'ila wallahi zai an shi wanga mulki ka saboda haka ka ɗauki mataki innahu kana minal al na Allah ya ce ya kasance da ma cikin mabannata bilkatul kashi ya kattan wa gairihi da waninsa saboda haka daga wannan lokaci ya ce so ya samu arrabbahi waɗanda sun ka iya yanka mala ko yanka yankan mutane ya ce a tayi cikin banu isra'ila duk inda an ka yi jariri kawai ka a bari ko shi tashi a yanki saboda haka haka ya samu ma'aikata ko ina to a wannan daren ma da an ka bashi wa fassara malam malaman tarihi kun ce sai da an kai yaro goma sha biyu na ne wannan garin sai da an kai yaro goma sha biyu to kaga faɗa da gaskiya bai da ne yana iya waɗannan yara goma sha biyu da an kawa yana cikin waɗanda za su karɓar mulki ko ba haka ba tun da wannan lokacin na an gaba ya labari sai ce to a tafi duk matan da ta haihu a yanzu to kaga ai ko da aka zuwa kenan an haihu a dan haihuwar in eh shi na kaga ba iya haɗa da Allah saboda haka zaman ka lafiya guda ka bi doka Allah duk wani wayo da haka in kana da duk wani shiri da haka iya shiri wallahi kasan shirin Allah madaukakin sarki ne to mu tafi wa nuridu wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم Allah ta'ala ce wani ridu kuma Allah yake muna nufin anna munna mu yi baiwa mu yi kyauta alallazi na sudu a akan waɗannan da an karauna nan bil a cikin ƙasa wa a a'imma Allah ce ko mu sanya su shugabanni jagorori bisa haqiqil qarun abinda sun ka kasance suna jin saunarsa. wa fi qira'atin mala yace a wata qira'a yara kan da Allah madaukakin sarki da yace wa nuriya kenan wa yara bi fatai at-tataniya da yan fataha ga ita yawon ɗin a ce yara warra ita ma ra'un a yi mata fataha amma wa rafil asma'is salasa waɗannan sunaye guda uku in an ka karanta da wannan kira'a to za a yi musu raf'a kenan sai a ce wayara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma kaga sai a yi musu raf'a ko wani a yi masa damma a sama Allah ya ce khafuna abinda suke jin tsoro min al-mauludi daga dan haihuwa Allah yazabu al-kihm ala yadayhi wanda ne ta hannunsa zai tafiya da mulkin su baki daya to me ya faru وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاء subhanahu wa ta'ala ce wa auhaina Allah ce sai muka yi wahayi in ji wa in ji Allah madaukakin sarki nan ma da yace wahayu ilhanin aw mananin nan wahayi na na abin da ya shahi ilham in an ka ce ilhama Allah ta'ala ya tusa ma wani abu cikin zuciyarka ko da haka tahi sai ka ji bari in yi saboda ni saboda shi wahayi na Allah matsaukacin sarki bai saukar da shi sai zuwa ga waɗanda suke annabawa kuma annabawa waɗanda sun ka kasance maza ba mata ba ina fata an gane saboda haka nan wahayi wahayi ilhamin ne wahayi na na an ka tusa mata abu cikin zuciyarsa kaga wannan a cikin alqur'ani yana da yawa kamar inda Allah yake cewa wa auha rabbuka ila an-nahl wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun saboda abin da yasa kun ga jumu'ai bayanin wannan akwai masu aqidar da cewa har cikin mata ma akwai annabawa to wannan wahayi ba irin wancan wahayi na da Allah ta'ala ke aiko mala'ika da sako zuwa ga annabawa ba nan wahayi ilham ne abin da ke tabbatar mana wannan wadda ayar da mun kaza wa auha rabbuka ila nahal Allah ta'ala yayi wahayi zuwa ga kudan zuma ina ba ta an gane to kaga shi ma wahayi ilhamin na an takhudi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rifuna kaga abinda Allah ta'ala ya ma kudan zuma kaga duk lokacin da zai je ya saka ya saki wannan zaƙin nasa za a ga saman duwatsu yake ko abinda za a aza saman itace na butun buturi kaga tanna zai je yayi ni ya zubar da wannan abin da ya shafi saka ta shi to kaga Allah madaukakin sarki shi ya tusa ma kudan zuma wannan kamar ƙaramin yaro kaga yau za a iya haihuwar yaro ba hankali ba tunani bai san inda yake ba bai san amfani ba bai san abin da ba amfani ba amma zuwa cikin dare da zarin ya ji yunwa mahaifiyarsa ta bayan mamma ya sha da ya ja mamman nan don Allah ga kunne ya aza ina ya kai ga bakinsa Ka ga wahayi ilhani Allah ya cusa masa karamin yaro shi ma shi wannan to irin wanga wayin nan shine Allah madaukakin sarki yayi ga mahaifiya annabi Musa alaihi salam ina fatan mun fahimta malai ce awa manam ko ko a cikin gaskiya Allah ya nuna mata haka wakila an ga ce wahayin ilam wasu sun ga ce a ah, wahayin dena na sanarwa ursilal malaku ilaiha an aika mala'ika zuwa gare ta ala nahwi taklimil malik lil aqra wal abras wal a'ma fil hadith al mashhur kamar yadda Allah ta'ala ya taɓa tura mala'ika ya yi magana ga wannan bawan Allah wanda adda sanko gashi kai ne gaba ɗaya babu gashi da mai ciwon zafi kuturu kenan da wanda yake makawo malam ce kamar yadda zo cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito domin wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito ruwayar sahabi Abi Huraira sahabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa lallai an samu a cikin banu isra'ila waɗanda sun ka gabace mu akwai wasu mutane guda uku Allah maɗaukakin sarki ya nuni ya jarabce su sai Allah ya aika musu mala'ika to daga cikin su akwai wanda yake yana da ciwon zafi yana da ciwon kuturta ko ina jiki ne ya yi laƙallaɓar bai da lafiya kudana da yasa da abin da ya kama da haka saboda haka wannan mala'ika shi bai san mala'ika ba ne sai mala'ikan ga ya ce wuri ne ayi in ahabbu ilayka yaji wajen kuturan ga mai ciwon zabi menene kake kakkafe su sai ce launin hasanun wa jildun haka yace ni abin nika so Allah ya bani launi mai kyau in zama irin mutane Allah ya bani fata mai kyau Allah ya saye min wanga abin da mutane suka ganin kazanta ta gara saboda haka wannan lokaci sai mala'ika ya shawa yana shawar jiki ne shikenan sai ya koma daidai da mutane Allah ya bashi kyawu ga fata mai kyau Allah masaukakin sarki ya bashi to bayan ya dawo daidai sai mala'ika ce ma wanga bawan Allah ayyul mali ahabbu ilayka shin cikin kuɗi ne ka hisi wani irin nau'in kuɗi ya gasu yace to ni dai abin da nake shawa ina son Allah masaukakin sarki ya bani ne ya bani dukiya ta raƙumma shi raƙumma yake sha sai mala'ika ya ja kuma sai ya bashi mai ciki yace ga tanan Allah ya sa ma albarka sai gaba sai sai iska mai sankwancan kai ne da faɗo babu zaki kai ne ƙwale yake kore yau shi zaki bai fito mai da kai balle har ya gyara ya koyi aski yana da bukata mala'ika joni ne ce ni kada su duniya ya ce Allah bani sha'arun hasan Allah bani gashi mai kyau wanga abin ya tafi da bari na mala'ika sai ya shaye ta sai ga gashi ya tsoro masa gashi mai kyau ya ce to cikin dukiya cikin kuɗi ni yi su ya ce albakar ni ko shanu ina son Allah bani dukiya ta shanu sai ya samu raƙuma ko ya samu a mai ciki an ka shi an ka ce ga ta nan Allah ya sa ma albarka sai ya wuce akwai wani makawo shi ma can wani wuri sai ta iske shi ni yi su duk duniya ce ni dai Allah mai so min gani na wallahi shi ka bukata yanzu ina ganin mutane mala'ikan da sai ya shafa sai Allah ta'ala mai zuwa mai gani ne ya ce to ni kanin su duk duniya ya ce alganan ni ko tumaki ne kansu ya baye akuya shi ma sai gaba ya hesa. malam ana na ana nan ana na ana nan ana na ana nan ana na ana nan ka san abin ka na sa'ad wanda an ka ba kuma san malam sai da ya kasance Allah ya sanya masa albarka sai da ya kasance yana da rahi duk rahin nan ma da raƙumma na tun da nesa in ka taso da raƙun mafi haka wancan da an ka ba saniyar nan guda Allah ya sa mata albarka shi ma sai da ya kasance yana da wani rahi duka shanu nuna a wurin wancan da an ka ba akuyar nan Allah ya sanya mata albarka sai da ya kasance yana da rahi duk tumaki na a wurin kai da ganin wannan ka san jarabawa ce daga Allah ana na wani lokaci sai mala'ika malam sai ya sake dawowa taho hoje ba tahowa ne ta hitarsu ta mala'iku ba saboda mala'ika yana iya canza launi daban-daban yana iya canzawa daban-daban amma launin da mala'ika yake launi ya kai mai kyau siffa mai kyau bai mummunan hita irin ta aljani bai hita saboda haka an ɗau lokaci sai da mala'ika ya dawo yana dawowa sai ce iske wancan wanda adda ciwon zafin can kuturin can ya je iske yi a cikin halitta mai kyau da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi sai mala'ika sai ya biyo ne sai ya ce ma kusurin da ya ce rajulun miskin ya zo ne ya ce ni zai mutum ne ke talaka ne ke tafa hannu ko ni banda ko ni ya yanki ko mata yi ni banda ko ni wallahi yau bai iya isa inda zanna sai da taimakon Allah kuma kai sai yin abin da Allah ya azurta ka ya ce ka taimaki bayan Allah ta dan bani wani abu na ta inda zanna saboda haka yace ina roƙonka ina zama ka da Allah wannan da ya baka launi mai kyau ya baka fata mai kyau ya baka kuɗi don Allah ka dan bani ko da raƙuni guda wanda zan isa wallahi mai ciwon zayan ga sai yace kusa alin da yace yace alhuququ kafi yace nauyaya wala haƙuƙukan mutane akwai a na akwai nauyi akwai yan uwa akwai makauta lalura ta yawa sai mala'ikan ga yake mai a ah, kamar ni na san ka na ga kamar na san ka shin ba kai ne san ba wanda adda ciwon nan na zafi ba mutane suna ganin abin nan suna ganin kazantarka kana talaka ba ka da kodi Allah ya baka yace kai mala'ika da mala'ika yace inna ma walisu hadal mala kafiran an akabir da su wala wasan ga kuɗi kakan kakani dariya a jima kadiran an kadir baba na ya bar mai shi koyar ya ga baba ne shi koyar ya gada wanda gado ba mun kai ka bar wannan magana sai malaka ya ce to in kunta zuban in karya aka yi fata ya raka Allah ila ma kunta Allah ne shi ka inda ka hito in dai karya aka yi to Allah ne shi ka inda ka hito shi nan sai malaka ya tafi je ma mai rashin layar gashin kanta ya ji wurinsa shi ma ya faɗa mai irin yadda ya faɗa ma wancan shi ma ya ce kai alhukuku kasir ya ce ashe ban san ka ba da ba ka da gashi da kai Allah ba ka launi mai kyau ba ka wanda dukiya ka ji tsoron Allah mana ka taimaka ne ya ce waɗanda kuɗi wani gado na gadon su an kai ni gadon su saboda haka sai tashi ya yi gaba ya ce iska makafanta da ya iska makawo shi ma ke mai rajulun miskina wa bunul sabili talaka nake dan buta hanya kaza kaza duk ya gaya mai yace ina roƙonka Allah nan da mai sawa maganin ka don Allah ka bani ɗan akuya guda ƙwara guda in sai suwa domin in sai inda zanna wallahi wanga gabawan Allah fa qala fi makawan gaiti kada kuntu a'ma yace kai da ka tukaro dan akuya guda makawan gaiti kada kuntu a'ma aini na kasance inda an kai so makaho ne fa radda Allah ilayya basar yanzu shi Allah mai so anin gani na fa kuzma shi ita wa da'ama shi ita yace cikin dabbobi ga sunan ka shiga duk wanda aka so ma wanda ba ka so ka barta fa kuzma shi ita wa da'ama shi ita kama abin da haka so ka bar duk wanda ba ka so yace fa wallahi la ajhaluka al-yawm yace wallahi yau ban jaya da ka duk abin da haka so wallahi ka dauka duk abin da za a ɗauka wallahi ka ɗauka a tsalin sai mala'ikan ga ce to rike kuɗinka fa inna tulitu dama ku uku an jarabce ku hakika sai Allah ya yarda da kai amma 'yan uwanka guda biyu su Allah madaukakin sarki ya yi da su saboda sun gutulce ma ni'imar da Allah ya yi ina fata an gani saboda haka ka duk wanda za ka gani da wani matsayi malami kake can ya, ya baka da malantaka mai dukiya kake kayi zaman ba da dukiya mai mulki kake kayi zaman ba da mulki to idan Allah madaukakin sarki ya baka wannan ni'ima to ka gode ma Allah madaukakin sarki kuma ka bayar da hakkin wannan ni'ima to nan ka ga dai mahallin shahid da malam ya kawo muna malam ya kawo mana cewa wanga wahayin ko da an ɗaukai na magana ne an fahimta to ba wahayi na wanda ake iya zama annabi ba sanarwa ce kamar yadda kun ga mala'ika ai ya je ma waɗancan mutanen guda uku amma ko ba ambace su annabawa ba ina ba ta an gane sai ma da yake wa gari zalika da wani wannan mai maruya abinda an karo yake min takalimin mala'ikatin nas ga an sa mala'iku wasu wa mutane magana min gairi nubuwa ko ba suna annabawa ba malai su wa kada sallamatul mala'ika mala'iku ta sallama ala imran bin al-husayn ga wani wali daga cikin waliyan Allah malam imana dan hussein mala'iku su ne mai sallah in yana kwanci wajen kansa sai da assalamu alaikum wajen kowa sai da assalamu alaikum ko mala'ikun Allah na kai masa sallama walam yakun biyan ko ba annabi ba to waɗanda su awwali na gaskiya malam ba zabo ba wallahi lokacin da yake ba da labari shi Imran dan Hussein sallamar da mala'iku kai masa wanda yake ba labari yace don Allah ka ba kowa labari sai na mutu na koma ga Allah ina ba ta an fahimta lokacin da yake ba da labari ga ɗaya daga cikin almajiransa masoyansa ya ce ka ji mala'ikun Allah su ne min sallama don ba aljannu ba ne ba sallama aljannu ba ne saboda mai waliyin Allah na kai malam na kusa da Allah to lokacin da yake bada labari wanda ya ba labari yace ina roƙonka da Allah kar ka gaya ma kuwa ka bari sai na koma ga Allah shi ko bai faɗa mu ba sai da yana sai kuma da Allah ta nan ya faɗa to kai ya an ga samu wani mai alkibba mai rawani mala'iku ne mai sallama ai an ga mu ko wannan kenan wallahi malam miyau ne ba a bari zuwa ne ba a bari ko wanki ya kai an ci an nemi tabarruki to shi na na sha gaya mu wallahi ba muna mutum wani taka bane wallahi akwai auliya Allah akwai waliya Allah Allah ya ce abu ka isa ka ce babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ka isa ka ce babu wanda awwaliyin Allah wanda an masoyin Allah wanda ya imani da Allah kadai ta Allah da bauta kuma yana kiyaye dokokin Allah zai saba ma Allah shi awwaliyin Allah ina ba ta an fahimta wanda shi awwaliyin Allah kuma walitaka tana iya bayyana ga mutum lokacin da za ta bayyana gare ka kai ma baka sani ba haka ɗaya za ka gana abu ya bayyana gari ka to lokacin da wani saka ta bayyana gari ka ba ana son ka yi amfani da ita wajen halaka mutane ba ba a son kana ka yi amfani da ita wajen nema abin duniya ba abin da ake bukata wannan abin da ya bayyana gari ka ya kara ma tsoron Allah ya ƙara kusantar da kai ga Allah magabata tun daga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da maluma waɗanda suke na kirki malai in wani ta bayyana gare su kowa ba su gaya ma in ma an ka gano wallahi tashi suka yi daga nan su gudu in sun ka kuma cikin duniya ba a koma ganin su sai sun koma ga Allah saboda kada su zama fitina ga mutane ga imamun nawayi nan wanda ya sanin sayi musulun mai riyadu salihina ai waliyin Allah na ba a ba da labarin wani takabba sai da ya koba ga Allah da yawa in gano yana nazari yana rubuce-rubuce su tilasta a tubalbal ta mutu haka kawai zai daga ɗan yatsarsa in ya daga ɗaya sassa gaba ɗaya sai Allah ya haska shi ɗaya sai su gaba da karatu to kaji sun gina wani wuri da ya san da rasuwarsu inda aka zuwa a je ana neman gahara gare su a je ana neman wani abin duniya gare su a je ana neman abin da Allah maɗaukakin sarki shi ke saboda haka in ka ji mutum nan cewa yan izala ahlus sunna suna faɗa da waliyai ko suna haɗa suna mutum walitaka to ba walitaka ta kware ba ta tajabbu ita ta aka magana a kai tajabbun kuma kowa ya santa ita ta ta cin abinci ta tsinto ta tara abin duniya to da ita muke faɗa amma wallahi wadda an ta kware baka isa kai faɗa da ita ba ina fata an gane saboda haka ɗaya daga cikin maluma ya rubuta littafi al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رأي دوار أكان وليين الله من رحمة جوليينني نشيدا وربط للتالي شخص الإسلام بن تيمية لتعدلنا أنا أكاسوع تبعد عكا زهد السفوة أولياء الله za ka ga aikin su za ka ga ɗabi'ar su za ka ga gudunmuwa wadda sun ka basuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka ga kuma waɗanda sun ka zama fitina ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah ya samu kiyaye Allah ya samu fahimta mala yace wa da zalika min maruya min takalim al malaikatu nas min gairi nubuwa wa qad sallamat al malaikatu ala imran bin husayn wa lam yakun nabiyyan Allah ya ila ummi Musa sai muka yi sanarwa zuwa ga mayewa annai musa wa huwa al-maulud al-marku shi musa din ga shine adan haihuwa adan ambatu wala bi sirbi wiladati ba wanda ya sani aya annai musa gaira ukutihi in ban sai yan uwarsa fasmu ukutihi fasmu ummihi sunan mayewa annabi musa alaihi salam yuhani bi dhammil ya yu wa kasr nun yuhani wajen zalil ba an gane ko wanda muka cewa ya hana zuko yohanin ke wakila ismuha lokadintu ha'id bin la ya bin yaqub Allah ce muka yi sanarwa zuwa ga ya annabi Musa an arbi'ihi lokacin da an ya annabi Musa Allah ya ce ki shayar da shi fa idza khifta alayhi in ki ji tsoro a kansa tun da ga fir'auna nan ya turo da masu yanka ko ina duk inda an ka samu ɗa namiji a yanki sai Allah ya cusa ma ya annabi Musa su kwantar da hankali wanda Allah ta'ala ya samu kwanciyar hankali ya yana da natsuwa da kwanciyar hankali a ba da ke ta masa da hankali sai ga ta cikin natsuwa da kwanciya hankali ko wace mace mace tun tana da ciki ta hankalinta a tashe to ita lokacin da ta Allah ya sanya mata natsuwa Allah ya ce bai za ta alai in ma kina jin tsoro Allah ya ce fa alfihi da ki ɗauki wannan jariri da kyawa ki jefa cikin gulbi ai yi ki jefa cikin kogin ne Allah shi wa wala ta khaji kake ji tsoron garar ki yi wasa wala ta hazali kake ji bakin ciki zai tsara ki yi dara buwa da shi Allah ce inna raddu ilayki Allah ce hakika mu za mu mai sai zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mursalina Allah ce kuma za mu sanya cikin manzanni hmm. saboda haka fa arda to duk da haka dai a kama wanda jariri a yanke a kama wanda a buge a kama wanda a shaki wallahi duk da haka fa arda adu sai da mahaifiyar annabi Musa ta shace annabi Musa ta za ta azurin wata uku tana shace har yanzu da kiya Allah ba su gane ba kuma cikin taimakon Allah lawan sai Allah ya dauke masa kuka kasan jariri kyar kyar kyar musamman in dare yayi to sai annabi Musa ko kuka bai bai kuka shau wa kafat alayhi ita ko a dinka na mace sai ta ji tsoro ko ba haka ba tun da al'ada kai malam an san cewa jariri in dai an kawai yana faruwa duniya sai ya kuka to shi ba magana bai yi kuka kaga na wajen suna yi a ce to can akwai wani a sai a ta ci gaba da shaji wa ba saboda haka a ƙarshe dai ta ga yana ɗan kasawa. ko bincike ya yawa a shiga nan a tenan a kurɗatan a kawo bayani nan a kama na waccan a shaƙe na waccan a buge na waccan ba wadda sai ta ɗauko an da ya sai ta aza ta bute a cikin wata akwati matsaliyin wadda ƙasanta an shahi ta bilkar an sa mata kwalta an share can ƙasa min dakilin mumayidin lahufi a cikin ayi mata mai wata shehida malam sai an ka zuba kwalta kaga kwalta an ka zuba ta in an ka sa abu cikin ruwa duk sanyi ne da wuya ya taso saman kwantar nan ko ba haka ba yanzu ba za a ga wasu wurare in an kai gini kamar irin wannan an kai dole sama an kai dakin can sama in ba asal na son ruwa ya zuba wurin sai ka ga mawadata an je an sai kwalta an dafa an lema ta a sama din to sai ka ga wuri ya shekara ishirin talatin ko na son ruwa ba ka gani saboda tana riƙe da wani abu wanda tana hana ruwa su sassu zuwa ga wani saboda haka wannan akwatin da ta samu sai an ka zuba kwalta an ka yi shinhiɗa mai kyau wa azala fi tarwi wa alqatun fi baharin ni kawai sai ta je wajen kogin nil sai ta je wannan akwatin ciki tabbar ma Allah hukunci to ni ya faru فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان أو ما كانوا خاطئين وشكنا ما هي النبي موسى عليه السلام تهدد ta yarda da حكم Allah, ta ɗauki annabi Musa alaihi salam ta sa cikin akwati ta kenan baharu ne ta jewa kuma kogin gaba ka san fir'auna saboda ƙarfin mulki kogin sai da an ka jawo ta yazo karkashin hada fir'auna ya wuce kada in ta jewa ta nan ne sai an ka jiha ta jiha akwati to ga akwati nan ta ruwa tana gangara tana tafiya tana kallon ikon Allah ta bar ma Allah hukuncin ba saboda haka ana nan ana nan ma sai ga akwati ta isa ta da fir'auna Allah ya ce falta qatahu sai tsince ta bitabu da wannan akwatin sabihatin lai kuma subahin din wannan dare ka ga wanga aiki sai cikin dare da ya an ganin ta da akwati taro taro matsayin ta na mace ta yanke ke wina na ciki bude mu gari tunda akwai security ko ina ko suna kula ana kallo ana dini to sai da dare nan sai ta dauki akwatin sai ta sai ta jewa sai ana wayewa sai ga akwati ta isa fara fir'auna Allahu akbar Allah ya alu fir'auna mutanen fir'auna awanu fir'auna nan dai nan malan na fir'auna fa wada'uhu sai an ka ga akwati malam ga ta nan tafi ga ta nan tafi ga ta nan tafi yi ta ko ina ka sa akwai security gidan gwamnati na kai malam saboda haka ana gana akwatin nan malam aka ka a guje ta ta ta ta ta ai da ba wani abu malam aka je aka dauko akwati aka jawo ana gudiya sai ga jari fuska na kyalli malam to shi kan sai suka taho da shi sai aka aje gaban turawa wa usiha an ka bude wa da musa min sai an ka fitar da annabi musa yana jariri malam wa huwa masu min ibanihi labana wasu malamai sun ka ce malam ko da an ka bude dan ya tsafta shi an nonon sa yana tsufar haka da ta jariri a ciki Allah ya ce mun yi haka a tsintsi annabi Musa alaihi salam cikin akwati mun yi haka muka tusa ma mahaifiyarsa ta samu akwati ta sa shi ta sa cikin ruwa ya isa can fadar fir'auna a ɗauka a kai shi ga bagare Allah ya ce mu ya haka ya kuna lahu dan ɗaya ya kasance gare su fi aqibatul amri karshen lamari aduwwan ya zama mal'i da qatlu rijali ya kashe mazajen su ya Allah waɗanda ba su min doka Allah wa hazanan kuma ya zama musu bakin ki yastabidu nisa yasta'dilu nisa'u ya zai bautar da matansu وفي قراءة بضم الحاء وحزنا وسكون الزاي وحزنا لغتان في المصدر وهو معنى بمعنى اسم الفاعل kaga shi yana da ma'ana ta ismul fa'il min hazanahu ana cewa bakanta mai rai ka ahzanahu an gane ko Allah ce na fir'auna Allah ce lalle fir'auna wa hamana da hamana mugo ma da rundunonin su Allah sai kanu khasihina sun kasance yan kuskure in ba dan kuskure ba yau na za ka yi hada da Allah madaukakin sarki gaba da gaba Allah ta sun kasance yan kuskure min al ai ai asina masu saban Allah na saboda haka aka yi musu azaba ala yadai da hannunsa domin Allah madaukakin sarki ya nutar da su to ya faru وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك إيه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. yanzu da annabi musa alaihi salam an kawo gaban fir'auna kuma su duk su hama na malam manya-manyan waziri an ce ku taho ha ga wani lamari da yan majalisa da kowa da jami'an tsaro na ciki da waje ku towa ga wani abu wanda ya faru a taho a gani ha wani abu ya faru ku iso saboda ga kowa ya taho an gane ko wa qalat imra'atu fir'auna ana yace to ai magana yaya tsewar gida matar shugaban kasa ce matar fir'auna ta asiya su bintu muzahib sunanta asiya diyan muzahib wa kana ta kasance min khiyarin nisa tana daga cikin zaɓaɓɓun mata malam na Allah ne kiri. amma da tana aure da mutumin banza wa ummul masakin malam kuma uwar talaka ta ta ba hannu an gane ko qalat li fir'auna sai ta ce fir'auna wa kada hamma ma awani ne katili domin shi fir'auna ya yi hamma ta da mataimakansa su hamana da sauransu sun gaci a to bi aka jira tun da an ka yanke kowa shi ma a yanke a zama da shi yana yi wa hashi na a kashe sai ta ce a kai ku tsaya ni yana da magana ta ce ƙoratu a yi liwa laka haba mai gida Wanda hana tsohon idanuna na da ni da kai Wanda ni ina so duk abin da nake koko mai gida ai kana so ne ko yaya ya ce eh, lalle haka an gane ko wai gida ta yi magana kai ba yana fara daga kafa ya gane kuri ne ko a gaba saurara dukkan gurin ka kai wala yanka koma can dole ka saurara <laughs> ko a gaba nan na waje kaka abin da ta ce ta ce ta san to shi kenan kuma ko a gaba Allah ya ce maka sai ta ce firawuna ƙwararsu aini liwa laka ta ce la ta katulu fa ka kashe shi ba. ranka ya dare wanda ha a sa'an yamfana muna dan mahafa ya amfani mu saboda mai limara addihi min al'alamatil gariba saboda ita mutum ya kirkita ta Allah ta tana da hankali tana da tunani ta ga wasu abubuwa ga waɗanda ga wanda jaririn abinda ba su taba gani ba ga sauran jarirai fa khayyarat fihi min ajabata wal baraka saboda haka sai ta kalla cikin kwakwalwarta kwakwalwarta ta bata wanga ha akwai sulki tare da shi akwai abu mai muhimmanci tare da shi akwai albarka tare da shi saboda haka sai bai gida qurratu aynin li wa laka asa an yanfa'ana sai aunar ta kai da walada ko mu da da ai na tabarna mai saurin ɗahan kaka mai da wani naka ko wa shi kun da ya cancanta da haka ta ce mai gida kaga da ni da kai ba mu taba haihuwa ba kaga in muka aje shi a cikin girma gidan ga kaga in za a ambata sai a ce dan ban kai dade wa hum la Allah ya ce gashi na ana aje a gidan fir'auna amma bai sai sani ba da akibata amrihim ma'u da karshen lamarin su kare da shi ba ba watan matku a wannan lokaci ita asiya matar fir'auna sai ta ambata ta ce mai musha ta ce mun sami suna musha kaga mimun wawun shinun an gane ko musha ale la'annahu wujida domin shi musa annabi musa an sami filmai wa shajar inda an ka ɗauko shi wurin akwai ruwa akwai itace li'annan mu domin kalmar mu huwal ma shine ruwa wa sha huwa shajar su ne itace faru kiba kaga sai an ka dagwargwara tsakanin mu da sha an ka ce mu sha saboda haka fa asalin musa abinda asalin musa bil muhammala musa da mai dubar nan bil mujama ko sai an ga ce musa bil muhammala wanda ba ta da komi kenan sinin din an ga ce musa ko bil mujama wa zalika wannan sha'anu musa wanda shi Allah ba da annabi Musa in baka sani ba ووصوله إلى صاروس إلى بيت فرعون إذا سمد لسى فرعون يا شيء جدا كما قال حسن إيه مالا شيء أشهد شيء أن يكوني ميفعل وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين a danka malam na uwa da ɗa kuma ta jariri malam kuma jariri ga su san tasa cikin akwati malam ta tsufa cikin teku kai in ba tauhidi ba waka irin wanga abu in ba yarda da Allah ba waka irin wanga aiki Allah ta'ala ce wa asbaha fu'adu ummi Musa sai ya waye gari zuciyar mahaifiyar annabi Musa lamma alimar lokacin da ta yi sani bil sai ga labari ya iso mata annabi musa ha an cinta akwatin nan da fir'auna tare da zuciyarsa babu komai in ba tunanin dan nan ba annabi musa komai babu komai ba ta tunawa min ma tawawu ga duk abin da ba shi annabi musa ba ai mina tafkiri tunanin shi ya a wani abu tawawu in ba shi ba wal hasara fikra ta hadi saboda haka tattakaitar da tunaninsa a ciki litarakumil hanni alaiha saboda damuwa ta tattaru a ciki an gane ko saboda ni lima wa ya yadil adui saboda ya auku a cikin hannun maki Allah ta'ala ce in kadar in dinnan nan mufaffafa min as-saqila suma zuhun. ai annaha kad ita ta kusa da subujidihi ta bayyana da shi ai da annahu ibna ta kusan da ce to Allah ku ta gidan nan gidan mulkin fir'auna dan nan da an kai sun tuwa ku hada musu nauna Allah ce in ka da yadda lamari yake ta yi kusan da tubu ta bayyana ta ce ɗanta na do Allah ka a taɓa shi a tausaya Allah ce laula an raba kala ala kalbiha ba dan mun daura zuciya ta wajen saboda mun ka sa wata hankuri ai sakkan nahu malamin ka na kadda zuciya litakuna dan ta kasance min almu'mini daga cikin masu imani almusaddiqina masu gagganta da wa'adillahi da alƙawarin Allah wa jawabu laula nan dalla alaihi ma qablaha wa qala li ukhtihi وقالت لأخته قسليه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت كما هي النبي موسى عليه السلام سيفتي لأخته قد شيء النبي موسى عليه السلام ita ce وإلى كاتمة وسمع لما malamai sun ga أصونا ba kaltum هي sunanta ita kalsum din ga ko kashima da ita da annabi musa uwa guda malam uba guda wa ummu ma ma halin wa abu ma babansu kuma imrana sunansa imrana hu tsakanin shi wanga imrana ya annabi musa wa baina imrana da tsakanin wancan imrana abi maryam baban maryam ummu isa mahaiyar annabi isa alfu sana shekara dubu wa samanin ati sana da shekara ɗari takwas saboda haka wanda imran mahaihin annabi musa ba shine wancan imrana mahaihin waye na na maryam mahaihiyar annabi isa ba wancan daban shi ma wanga daban to wadda mahaihiyar annabi musa alaihi salam ta ce ma ɗan annabi musa ku sihi ba allah bi baya ta kan maurin nan samo muna labari ai ittabi ya tsarahu ga Allah bi baya hatta ta alami khabarahu ki je amma ki yi sannu sannu ha ki so kuna ni ka faruwa jaririn gari an ce ai tsintuwa ce gidan nan ki ce ki je mana ba ba su rabbi malam sai ga ta ga ta ta kama hanya ka ko ita jaro mata babu tsoro ko sai ta kama hanya ga cire-cire, cire cire sai da ta shiga har gidan kai ka san ba sai an gaya ba ba ta ke da ina kike eh ina duk sai ko ina sai an bincike ta ko to ga nan dai fa basurar boyan Allah sai ta tsinka abasaratu sai ka ga annabi Musa an junubin daga bayyane manifanci can jere amma tana fatar kallo haka in ta yi haka ta ga an za a ganin da sai ta yi haka shi na nan mala yace makanan bahidai ikhtilatan amma tana fatar kallo ta dan Allah haka ta jayi وهم لا يشكرونها على هذا السوء الزنساني با أنها تتج شنا تتكلم الزنساني با ومن يفعل وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم يكفرونه لكم وهم له ناصحون yanzu ne ga annabi Musa alaihi salam ga can gidan mulki malam ka ta wannan lokaci duk wani tsaro da wata kariya sai an bashi yanzu ya koma ga a cikin ƙasar misra babu wanda adda tsaro da kariya in dai ta dan adam ta irin tashi kaga a shiga nan a hita nan a yi kaza a yi kaza duk dai abin da zai na ɗan tun da malam ƙwai gida ta magana kuma shi babba ya ce ya eh, to shi babu komi Allah ce wa haramna alaihi almarabi'a Allah ce sai mun ka hana mai dukkan wata mai shayar da nono ta shayar da shi tun da ga jariri kun ga dole da yana buƙatar abin da zai ko ba haka ba sai aka ce to a ce a gayyato waɗanda ko da za a samu cikin masu shayarwa da zai kama nonon zai sha to annabi Allah na yana shan nunan kayara to shan nunan arnaya malam mai wari min qawlu Allah ce gabana aka ai qawlu rabbi gabana a mai sai ila zuwa ga wasu ai mana mana ana ka hana mai min qabulu sadi daga karban nuna murda wanda ke shawa da ummi in ba uwa ce ba saboda haka falam ya qabal annabi Musa bai karbi sai ya nuna wahida guda min al maradi daga cikin masu shayarwa al-muzara waɗanda ahadin halarta suwa fa qala sai ta ce ukhtuhu ya uwarsa sai ta ƙara isuwa kaga dukkan mata na ana kawowa wanda tuho a gitta a ka annabi Musa a aza da ya ji ka ta tana wayi sai shi haka a jayi ta a kawo wata tuwar da nuna tana da kyau a kawo da ya aza ya ji wayi sai ya jayi haka an ka jira su malam mata ana ta kawowa yake sha ita ya uwa ce tana can yi to tun da kaga ana tuhuwa da mata ai ta samu ita ba mabuga sai ta ƙara gurgushuwa sai ta ce hal adullukum sai ta ce kuna son in nuna muku ala ahli baiti mutanen wani gida limara a saboda abinda ta gani a al'umma alai ta ga yadda suka tunsaya ma annabi Musa yadda suka kauna abin yadda aka kawo kawo da abin kai samu matsala ta ce hal adullukum ala ahli baiti kaga abin kana mace malam ta iya kuna so in gwada muku yakbuluna nuna lakum waɗanda za su yi muku reno kaga ba su ce gidanmu ba wani gida ta ce waɗanda za su yi muku reno bil irdai a sha muku wa gairi da wani sa in ba kuna buƙatar tarbiyya za a yi muku wa hum launa zuhuna su gare wala masu nasiha na kun ga wa fassara sai ta fassara a cikin uwarta damirun lahu bil malik jawaban lahu ko ujibat to a wannan lokaci sai an ka ansa mata an ga ce ku taho Eh, sai lalle ana bukata sai ka kawo fa za ta kulli sai ka kama hanya ga ta nan Ka za a hada sauri sai ta gama ko ba gaba an ga jiro ta eh ke kina ganin ke da ina ke yi so a ina ko da bukata in ko ba zuwa ta ba sai yi gaba ba ka ga dole ya haɗe barazana sai ta a haka ko ba gaba da tana da waye kuma ta sa abin da aka yi ta ga su ce ta sai ta nan ta kama haya sai ta yi gida tana zuwa gida sai ta faɗa mamarsu fa ja'at bi ummi sai ta zo da mahaifiya ana zuwa da mahaifiya malam sai ta ce to ga wata da an ta ce to bismillah sai ma ya anai musa ta karɓi anai musa sai ta aza tana aza fa kabila ta da ya anai musa kai sai ya kama mamman ta malam su zare shi kai wa ajabatu sai ta karɓa musu an kabuli ta ce to na yarda zan karɓe ta an bayyanta da aka ce to ke ya ke nan kai ka san sai an kaddara sai ka kaddara abubuwa wurin sai an yi bincike bincike ya an kai ce ki san wajen kaza kaza da sauran da ce a to ku ko ya kuka wahalar ku ai mata ba guda da Allah ha ɗaya bato ri sai ce kanshin jikinta mai kyau na tana da kanshin jiki mai kyau dai batun laban kuma kun sani ko cikin mata akwai wadda nonon ta yana da kyau wadda nonon ta yana da kyau wa azina laha sai an ga mata izini an ga fi ko tahi fi irda'i yanzu daukace ki ta yake sha da yi bai ta an ga ta tahi da ke gida ta sai ta aje mana shi wa yaza ajihi kun ga sai ta koma da shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fara da na ila تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى فرددناه في كبير شيء النبي موسى إلى أمه زواج ما هي كيف تقر عينها دمت إيران وانفتن قصة يسيني ai ta murau da yawarin jini zai liqa'ihi da haɗuwa da shi wala ta hazana katta ya bakin jiki hina iza yayin nan wali ta'lamu kuma dan ka san anna wa'ada Allah lalle alqawla Allah da rabbihi da mai sai ilai ha zuwa gare ta haƙƙun gaskiya na walakin na akthar an-nas sai dai mafiya yawan mutane ai an-nas mutane la ya'lamuna ba su yi sani ba bi hadal wa'd da wanga alqawli na Allah ولا بأن هذه كو مسيسة لوجه أنه أخته أقوى ستي وهذه أمه وأن ما هي فيها ستي fama gaza inda sai ya zauna wajen mahaifiyarsa shi annabi musa ila an baka mata wata yayi shi wa ujri alaiha ko wa ajra alaiha an an ka gudana a gare ta ujrata halalatta da kulli yawmin dinarin kuma kowane yini dinari guda aka kai mata shi ajin da shayar da ɗanki kuma a biya kullum malam dinari guda shi an ko aka zara ta karɓi kuɗin kai malam la'anna harbi domin kuɗin wanda aka yaƙi da shi na maƙi Allah na Ba'a a tasbihi fir'aun sai ta zo wa fir'auna da shi bayan an yayi malam fata rabbayan da hu sai Allah Musa na an ka tarbiyyar ta gidan ya girma amma qala ta'ala kamar yadda Allah ce kayatan an fi suratul shu'ara ba mun yi ba ba san na yace alam nurabbika dina wa didan wala lasta fina min umrika sinina ko a gaba sai da yake mai da sanda yana jiha mai ta zama ci da a kai <laughs> yanzu kuma sai na mun tarbiyyance ka gidan ga kai na ka toza ka faɗa da mu kai na ka toza ka yaƙi da mu ina ba ta an gane mun karanta sun su a rayan muku manta ba to shi ke na yanzu da shi an zo da shi to an ji annabi Musa fa an samarta kamala an girma ƙarfi ya taho to mu je mu ji abin da yawa ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله تعالى استوى ولما بلغ أشده أنا نندي أني موسى كل قال قارج ما يكلوك تندي يسكيبو لنقرجنسا وهو ثلاثون فن زبا أني موسى تلشي ترى ثلاثين مالا wastawa yadda ya daita ai fi khilqatihi a cikin halittarsa wa sara ala yanzu ya zama barzu ma da an girma Allah ya ce atayna wa mun ka bashi hukuman hukunci hikimatan ita ce hikima wasu malamai sun ce annabtaka wa ilma mun ka bashi ilimi fiqhan fil umuri fiqh da al'amura wa dini da addini qabla ayyuba asrabiyan gabani a aiko shi annai Allah ya ce wa kazalika kama haka kama wa kama yadda mun ga satan ka نجز الموسنين لله مكي ساكن كاو ماسو كوتا ساوا ذا الله فالإنسان أدل أبكي كما كوتا ساوا هو فعل شيري أي تاوى أو ترك قبلي لله دا الله هذا وشي كأي وفي الحديث يزد في الحديث هو أن تعبد الله شيني كوتا مع الله كأنك تراه كما كان أدنك فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن باتك الله شي الله ودوكك سيكي ينا دنينك to shi kenan ka sai an sai mutum ya tashi gidan mulki to ka san akwai tsaro dai ko ina duk inda za tana dai babu matsala gwargwadon hali to mu ce mu ji ودخل المدينة على حين غفلة أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا عدوته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ke na annabi Musa alaihi salam wata rana ya fito cikin gari Allah ce wa kala Musa al-madinata annabi Musa ya shiga birni madinatu fir'aun wannan birni na fir'auna wa hiya ita ce manfu sunanta kenan manfu domin wannan manfu bayan ta ta zama madina ta zama birni na abin da ya shahi ilimi sa'annan duk mafi yawan muluk waɗanda aka samu a wannan ƙasa ta misira nan na an kai ta gina abin da ya shahi wajajen sarauta a wannan wurin matattara ta ta ilimi saboda haka yana daga cikin gari wanda an karaye suwa bayan Allah maɗaukakin sarki ya halakar da jama'an Nabi Nuhu alaihi salam to saboda haka ko yanzu idan ka je misira baka je wa gama jina ba gaskiya baka gama kallo ba ita ce ake ce da ita yau al-askandariya in je ka je misira kana son ka ga kallo su sai ka je ka saboda haka za ka ga waɗannan asar na abin da ya shahi gine na waɗanda an kai na muluk waɗanda sun ka wuce sa'annan matattar biya harkar ilimin ma gaba ɗaya mafi yawa tana can saboda haka sai ya shiga izuwa kana sai ka so fir'aun an gane ko da me ya kasance to yana ganin danga sakatare ya tashi kuma yin shiga nan da waya ya tsaya sai na kai ga matsaya to mu tsaya ga matsaya yayi an gane ko tunda annabi Musa yanzu dai an girma kuma an kai shekara talatin yanzu ga ya dai to ya zai zagaya cikin gari to sai wani abu ya faru to kaga yan abu ya faru kuma in ba ƙarshe ne mun kaciya ba da waya mu tsaya kuma kaida ta tsaya to mun tsaya ne insha Allah abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta yafe mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari tafi na alkur'ani mai girma daga Sheikh Abdulsalam Abubakar shugaba na kwamitin wa'azi na matasa na jihar Kebbi daga Jega tare da Allah rama Malam Ismail Ahmad Kaduna Rigacikun ana roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kan musu alkhairi insha Allah za mu shiga bangaren eh, na karanta tambayoyi ta kai muku mula tambayar da za mu soma da ita na'am mai tambayar ce shi ya zama mazaunin gida ne sai ya bi masu sallar kasar sallah ana cikin sallah ta raka ta farko shi limami shi ma sallar kasar yake da sai limamin a shi ta ɓaci sai wajen ya jayo wanda zai ci gaba da sallah sai ya jayo ni da nake mazamin gida da yake ta to ya zai cika sallar shi kuma yaya su hukuncin da yake mamu da ke bayan shi akan su ma matahiya ne suna sallar kasar to kun san ita sallah kamar yadda aka sani tana da ƙa'idodi annan tana da dokoki daga Allah daga cikin ƙa'idodinta an taya mana liman wanda shi ne muke biya shi muke koyi sai ya yi mu in ya bari mu bari ko ba haka ba in ya bari in ya sallah ne kuma sai mu sallame mu tsaya to kuma shi liman babban mutum na kai malam in ka riga ka shiga kurkuku ne gida ne to an kuri za ka yi da'a za ka yi ka in ka ce ba ka yin da'a bari in yi ko nau gaban kai na sai ka tashi ba ka da sallah to kun ga anan shi wanga liman matahi na sannan waɗanda a tare da shi su ma mata fara shi ko ga shi mazauni gida na suka sallah to a nan abin da ake bukata shi ne idan su waɗanda mata faɗi kaga ai raka a yi kansu to idan ya kammala sallar asuru ba raka a ba ko ba haka ba to sai musu ishara ku tsaya ba sallama kakwa ita dan shi a matsayin liman dan in kai jikin liman sallan ya babu sallah yadda ka sai in kare da kabbara babu sallah to haka ma in kare da sallah babu sallah daga ce a ainihin limami na da sai a ah, aushi na hawan da na ibi ne na matsayi ne na da sai muku ishara sai ku zauna sai ya tashi sai ya kammala abin da ya rage masa iya kammala abin da ya rage masa ya ce assalamu alaikum ku ce assalamu alaikum haka za a yi an fahimta to in ma raka'a ta biyu ta misali to zai yi da kammala ta biyu ne dan zai ci gaba inda lima ya tsaya iya kawo guda to sai ya bar ya yi musu ishara ku tsada yana yawan sa hukunci ba an fahimta hmm. sai ta ya kawo can raka'a ta farko ta ta kuce mai da limar sai ka sauran yi waɗanda ya sallama sai su sallama haka za a yi insha Allah ba a bismillah Allah ta ka barkai sai tambaya ta gaba mai tambaya ce yana neman hukuncin mutum ne wanda yake ya yi azumin watan ramadana ya cika shi tab an ce an ga wata kenan gobe za a sallah to bayan ganin wata shi cikin daren nan sai Allah ya mutumin rasuwa to tambayan nan to masawacin sallar za a hita mishi zakar kono to sun mun ɗauki ɗayan ƙauri guda biyu tun da dama ko bibiya ka karanta dama wasu malamai suna cewa ita zakar tana wa zaba na bi guru da shamsu da faɗuwa rana an fahimta ko wasu sun ce ko a sai sai alfijir ya ke na abin da ya shafi ranar sallah saboda haka kun ga in eh, ya kasance rasuwarsa ta kasance bayan zakakkonan na ta wajaba kun ga wannan ana hisuwa masa amma in kafin ta wajaba na a kansa to wannan kuma shikenan ya koma ga Allah lamarin na ga Allah shi ta ta tsari dama ita zakakkono ana fitar da ita ne saboda azumin na tallaki an gane ko yana ta wani to da ai hidda zakakkono shikenan sai su ila su ila gangariya Allah ya taimake mu amin sai tambaya ta gaba kan makumullahu mai tambaya yana tambaya ce menene hukuncin wanda ya bar sallar farilla da gangan Allah ya tsawaka amin to wanda ya bar sallar farilla da gangan zai ranka ta wanda ya sallah da gangan mai ranka abinda nake so in gaya muku nan ko da yaushe na sha gaya muku akwai bambanci tsakanin wa'azi da abin da ya shafi fasawa munan don kun kai muna tambaya za mu ba ku abin da muka karanta cikin littattafan na ciki za a ba ku fasawa abinda magabata sun ka fahimta karkashin qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka sallah da gangan za ka ranka ka fara tun da ka ji wajen tambaya yana yi ya ji wani karatu na cewa in ka sallah da gangan ba ka ranka to jumhur ne mafiya yau malamai na ahal sunna sun ya a kan za ka ranka hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata lahu illa zalik hadisi ne yana nan cikin sahih muslim manzo Allah ya ce duk wanda ya manci bai salla ba ko yayi bacci yayi kwana bai ba falyusalliha idza zakaraha manzo Allah ya suna kun na wannan hadisi Abin da hadisin ke nuna zahirinsa kenan in ba wanda ya kwana ba koyan mance shi ne karanta kalla duk wanda ba shi ba nan bai ranka ka ga dalilin rukuta na hadisi amma lahan rukuta na wannan nafsi in ka koma wajen malaman fikihu waɗanda su ne masana su ne kanikawa su ne waɗanda ke kullewa su kwance su yi bayani su haɗa na hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa to lahazul qisas na wannan hadisi yana nuna ko wanda ya bari da dangan sai yaranka sai suka ɗauko akwai wata ƙa'ida usuliyya da ilimi amma ba su shirme ba wanda suke cewa أن المسكوت عنه أولاد الحكم من المملوك به أدل أن تنشر بعض ɗaya to ya nufin tunda na tabbatar da hukunci kusa ga abin da ma ne an kai hukunci ne shi kun da zahirin hadisin ni ya ambata wanda ya kwana ko ya manci ko ba haka ba to in ka tsaya da gundanan hadisi kace saboda haka duk wanda ya bari da gangan bai rankawa قرآن الله سيدنا الذين يأكلون أموال اليتامى وإذ قال يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقم آية الله سيدنا الذين يأكلون أموال اليتامى لن يوقف شيء شيء شيء شيء inna ma yaqulu da fi butunihim nara abin sani wuta suka ci cikin cikin sosai su launin sahila da kalluwa su koru da wata sahila ni Allah ya ambata zahirin aya ga dukiyar marayi ci da in ka ce zahirin ne za a ɗauka ce na in nista ku dukiyar marayi ne babbaka mata wata ya yi ne in ka tabbatar ce Allah bai ce koli ba bai ce da koli ba ci Allah ya ce kai ke ne ni kone ta babu koli in ka ce akwai koyi sai in ce ko shi ma wancan wanda ya bar sallah da dangan shi ya fi cincin taron ka bisa gani bisa ga wanda ya mance ku da ya kwana domin qur'ani cewa ya karku shi da yana ya koyi a an da kuna ba an da ta ba kaga auladul hukmin al mamnuni haka nan da Allah ta'ala magana iyaye ke cewa wa qala la yablughana أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل القرآن يا بنت أنت سنة قبل إياه yake ɗayanku lokacin da ya kai matsayin iyayenka sun tsufa sun girma ba ka girma ka iyayen iyayenka ko ba ko uwa sai Allah ya ce fala ta kullu da ma ulti Allah ya ce kada ka ce ma babanka ce kada ka ce ma ka ce fala ta kullu ma ulti ni Allah ya ce kada ka ce ma baba ke kan baba ya magana ka ce kai baba kai kan ne sai magana ka ce ke inna wata magana ba ta yi ba ba sai Allah ya ce kada ce ba to kenan kana iya malin babanka ya ɗauki zahiri yadda za ka ɗauki zahirin hadisin mai kwana an ga ce ko mai mantuwa shi ma ƙur'ani zuwa kaka ce kin ko ba haka ba to ban ce girma kenan yana iya malam baba ina iya shugun baba ko ba haka ba don da Allah cewa ta in ce kin to kun ga annal marsuta an abinda an kai shuru ba ambata ba auladul hukmi min al manduki inda an ka ce babanka kaka ce mai to ina ta da mai ina ta da shi an gane to wanda an ga shi ko ya ba sallah da mantuwa ko kwana da an ga shi ranka ina ta da wanda ya bari da ranka kada shi an bari aula ma shi Ko da ka'ida ta sai ka karanta fiqh sai ka karanta usulul suke gaban malamai sai ma da yari ta annan ka gane amma Allah ka karanta da ka'ida ba sai kai ta kabura da kai ai ta gidani da kai Allah ya tsawata kuma kowace ina gaya ku yi kokari littattafan da na cikin musulunci wallahi ku rike su kawai ahabar ishmawi iziya risala har ku kai mutaka duk waɗanda littattafai bayani na ƙarƙashin ayar qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ɗauko risala risala mai risala aƙalla yanzu sama da shekara dubu littafin ne yake duniya risala wadda da kankani ta yi shekara dubu a duniya ya ya da ayin ƙur'ani na da hadisi saboda haka kai matsayinka wanda baka iya zuwa ƙur'ani kai tsaye da hadisi ga ibada na an gyara ma lahiya lau lamai lamai zai masu irin waɗannan kalace-kalacen in sun da ce a zuwan nan layi an gane wallahi ba da shehu da yanzu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga sunan bukhari ba ba ga sunan musulun ba ba ga sunan tirmidhi ba yanzu kai in sun sai an ka karantar da kai matsayinka kai na wanda bai zuci ga karatu ba don Allah ya za a yi cikin siffar sallar annabi ka gane ga abin da afarilla ga abin da sunna ga abin da an musahabi ga abin da an makabi duk kitan hadisa annabi ka taba jin annabi ya yi sallah ya yi ya ce abu kaza farilla cikin sallah ya ce abu za sunna na ya ce abu za musahabi na ya ce abu za makabi na malaman nan na biyu suna sun ka zauna sun kai wanda ai ya za ka ce waɗanda ya sun sunna annabi ba ya za ka yi waɗanda ka ce suna ƙiyya da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da duniya ta yi ittifaki kace mai kyau na kai yau ka to kace mai da kyau la kai abba ka da kyau yanzu mu tawon ga na malikiya duk ƙasashen afirka duk nan nijar mu ko ba nijar mu ba ba na ko suna na addini eh da waɗannan da ake hukunci na malikiya in ka je najeriya haka duk ƙasashen da na afirka haka ba to sai wani ya tsallako lokaci guda saboda yana son girma ko yana son wani mutane ko a yaba shi ko ya samu abin duniya sai to yana lalata likafa Allah ya tsawa saboda haka ba Allah in ka fa sallah da dangan ka tuwar ma Allah karanka ka jiya Allah ya ce maka amin alhamdulillah mun cike lokaci nan zamu dakanta sai Allah subhanahu ta'ala ya kai mu gobe kuma a ci gaba da karanta tambayoyi kamar yana aka saba insha Allah sai bangaren addu'o'i hmm? banda gobe eh banda gobe insha Allah shine ranar Laraba shine ranar za a yi biki na rufe wannan tafsiri insha Allah lokacin da aka saba somawa lokacin za a soma insha Allah daga kare goma zuwa sha ɗaya da rabi insha Allah sai aka kare a halarto da wuri saboda a saurari jawabai na bikin rufe wannan tafsiri insha Allah a kama kuma la akwai ta mata da tafsiri wa dala ɗari da ce tana bar addu'a hanta da Allah ma rasuwa akwai wani shi ma kare shi ka biyu ce na bar addu'a akwai wanda abin ya ba kala da yana bar addu'a ko ta mata mai jika tana bar addu'a

فكانت فاتها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعدائك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار يا الله تعالى منا أروقك صبر لي كما ما يا الله تبيع من بقاتل سمنا الخير duk damuwar da aka da mu ya Allah ta'ala ka yayi mana muna wasu tawassuli da waɗannan ayoyi naka na alqur'ani masu tsarki ya Allah ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk wanda an zauna a wurin nan ya Allah ta'ala yana da bukatar Allah ka biya mana bukatocin duk damuwar da aka da mu ya Allah ta'ala ya Allah ka yayi mana ya Allah ka yayi mana ya Allah ka yayi mana ya Allah ka yaye mana muna roƙonka ya Allah ta'ala waɗannan kwanuka da muka ka shigo goma na ƙarshe masu albarka muna roƙa Allah ta'ala Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yantawa a cikin wannan wata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yantawa a cikin wannan wata daren lailatul qadr ya Allah madaukakin sarki da kai alƙawari yana tafiya cikin waɗannan kwanuka goma na ƙarshe budget ɗinka da kaka tsarawa ya Allah na tsawon shekara ya Allah ka sadar da mu da alkhairi ya Allah ka sadar da mu da duk abin da muna roƙa Allah ta'ala Allah kai mana kariya waɗannan bayi naka da sun ka rubuto saboda wani abu wanda ya kai musu ko ina na damuwa da shi wanda ya aiko yana neman addu'a saboda rashin lafiyar matarsa ya Allah ta'ala ya dogara gare ka saboda haka shi na yan nemi yan uwa su yi addu'a su roƙe ka ya Allah ya Allah ka warkar da wannan boyar Allah ya Allah ka warkar da ita ya Allah ya Allah ka ba ta lafiya ya Allah ka sa jiya ta zama kafara gare ta ya Allah ya sa ka jiya ta zama kafara gare ta dukkan matan musulmai da sauran al'umma waɗanda a kwanta a da Allah ka ba su lafiya waɗanda a tsatsaye su ma Allah ka ba su lafiya waɗanda ka bai lafiya ya Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya lafiya kuma ta amfani su da hidima addini wannan ƙasa Allah ka saukar da kwanciyar hankalinka da nutsuwa ya Allah a cikin wannan ƙasa ya Allah ka saukar da alkhairinka a cikin wannan ƙasa 'yan kasuwanmu waɗanda suna hidima addini dare da rana وأن المتسجد وأن المتسجد ويا الله تعرف يا الله تعرف فاتر خاصون يا الله تعرف فاتر خاصون يا الله تكيا مكاسون جنسو البركة يا الله تكيا مكاسون جنسو البركة يا الله تبوت دقاء في مقام الدين الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله